‘yan ƙasa da hukuma. Dukkan fitina daga jahilci take tuce kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci. duka ba wannan a cikin Masu assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim kwali zan gabatar. Muna zuwa ziyara na addu'o'i ma 'yan uwanmu to sai yanzu aka zo aka ɗauki gurin an ce an ba da Kirista an musu makabarta sun zagaye wajen yaya za mu yi mu zo mu yi addu'an ka gaba namu bane. Kamar yadda suka fito suka faɗa a jaridan Daily Trust ya sun tabbatar da cewa ya ba su hekta hamsin a cikin filin tun kafin zuwan Usman Danhodiyo mu ne wanda mai martaba Yakubu Bauchi ya kafa iyayenmu a wajen domin su tsare ga wajen gari mu da ne kai ina tabbatar maka yanzu haka akwai na wanda take da take aure a Lagos magana da muke da kai kaga takan zo time to time tana zuwa tana ziyartar kabarin kakanta a wannan waje yau shirin na jihar Bauchi ta arewa maso gabashin Najeriya kuma takaddamar da ke neman kunno kai tsakanin mazauna garin Yolan Bayara akan haƙƙin mallakar filin makabarta shine batun da za mu taɓo a dakace mu sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an Madalla. Masare garin Yolan Bayara wani yanki ne mai nisan kilomita kimanin goma sha biyar daga garin Bauchi fadar gwamnatin jihar Bauchi a arewa maso gabashin Najeriya. Kuma gari ne da al'ummar musulmi da mabiya addinin Krista suka kwashe shekaru suna zaune lami lafiya da juna. amma wannan zaman lafiya na fuskantar barazana a 'yan kwanakin nan biyo bayan batun mallakar filin makabarta a yankin tsakanin mabiya addinan guda biyu sunana honorable habu wala tsohon kansila a karamar hukumar bauchi a yanzu haka halin da muka tsinci kanmu a ciki ranar tara ga wata da tim kwamiti na a karkashin jagoranci mai girma ta fiti gwamna sun je wannan fili washi gari muka zo muka rubuta domin sanar da gwamnati ta dakatar da wannan abu wannan fili namu ne na iyayenmu ne da kakanninmu kuma a zamanin da ka sani cewa ba a ba a da makabarta ana biso ne a cikin gidaje kuma wura wannan guri gidaje ne kuma akwai iyayenmu da kakanninmu wanda suka riga mu gidan gaskiya suna kwance a wannan gu da zaran an zo an ce an ɗauki wata addini ba na musulunci ba aka bata filin makabarta a wannan guri muna zuwa ziyara na addu'o'i ma 'yan uwanmu to sai yanzu aka zo aka ɗauki gurin an ce an ba da krista an musu makabarta sun zagaye wajen yaya za mu yi mu zo mu yi addu'an ka gaba namu bane don haka muke kira da ita gwamnati wannan makabartan ba mun hana ma krista kar a ba su makabarta bane a'a su gwamnati ta dubi halin da muke ciki da yan uwanmu a wannan gu a kwance ta samar musu da wani guri mu muna goyon bayan a ba su makabarta muna kira da lallausan murya ga shi mai girma gwamna ba mu ki kyautansa ba amma wannan gun ya gane idan sun zo suna tonan kabarurukan kakanninmu mu fa ba za mu iya lamunta ba a gaskiya da a zo a samu wani gawan bai rube ba yana nan an zo an bar shi an tono wanda ba addinin su ɗaya ba ya zai da gawan sunana sani sarki yakubu kamar yadda suka fito suka faɗa a jaridan daily trust ya sun tabbatar da cewa ya ba su hekta hamsin a cikin filin tun kafin zuwan usman dan hodiyo mu ne wanda mai martaba yakubu bauchi ya kafa iyayenmu a wajen domin su tsare ga wajen gari mm, mu barade ne asali mu magadan wajen mai girma gwamna abinda muke gaya masa shine wannan wajen yana da makabartan iyayenmu domin da a gida ake biso so yanzu kuma a ce an ba mu wani addini su je suna tone makabartun iyayenmu kuma suna sa nasu yanzu haka nan inda kakanninmu dan zo in tsaya tsaye yin addu'a amma idan an mai da shi makabarta na kirista ne so musulmi kuma baya da dama ya je yi addu'a a wajen sannan wata rana wata rana da su tono wani bawan Allah wanda jikinsa yana nan babu abin da ya taba shi kaga kuma su ba addinin su ɗaya ba fili dai na mallakan gwamnati ne da mu muna biyayya wato abin da muke faɗa ma gwamnati shine ta ba su wani waje daban domin mun dade muna rigima da su akan filin yanzu kuma an ce an karba an bar su ga mangororin mu ga kabarurukan iyayen mu ga dabinan mu ga tsofin rijiyan mu a ce kuma yanzu ana an mai ba ma wasu ai ba dai ba mu ji daɗi ba muna ce gwamnati ta canja wannan wajen domin samar da zaman lafiya kuma ta dakatar da kiristoci shiga wannan waje domin zaga filayen mu ba tare da izinin mu ba suna mana barazana da bindigogi mu muka samar da fili aka yi gina asibitin bayara kuma har yanzu ba a biya mu diya ba muna roƙon gwamnati ma wannan asibitin ma ta biya mu diya to nan gaba a cikin shirin za mu je abin da dattawan yankin ke faɗi da kuma matsayar gwamnatin jihar Bauchi game da lamarin wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina fitina barci ta gaba ta fita Allah wadaran mai tado ta da waɗanda suke da da jawo ta nan da waɗanda ka kawo ta Masare Alhaji Isa shine sarkin askan Yolan Bayara kuma guda cikin dattawan yankin. ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan batu. Akalla yanzu ni ina da shekara hamsin ayo lambayara da ko da makabarta na musulmai ne ma muna duba ai idan makabarta ya cika kaga akan iya sake samun wani waje ne a sake a bude wani sabo balantana kuma ga difference da aka samu na addini da shauransu ga kuma bukatu irin na yan uwan musulmai kai ina tabbatar maka yanzu haka akwai yana wanda take da take aure a Lagos magana da muke da kai kaga takan zo time to time tana zuwa tana ziyartar kabarin kakanta a wannan waje to kaga a yanzu magana da ake ciki idan an ce an karba an bada wasu ina za ta zo ta yi wannan ziyara gaskiya kaga an samu ra'ida ya samu matsala a wannan wajen Yanzu matsayin ku a mm. kungiyance menene matsayin ku? yawa matsayin mu a kungiyance waɗannan kristoci na bayar mutanen mu ne makwabtanmu ne muna zaune su lafiya muna harkan kasuwanci muna hulɗa mu komai da komai especially idan christmas ya zo mukan yi musu eh, eh, ziyara na murnar christmas in sallah ya zo sukan yi mana ziyara na hafi sallah wannan duka sun sani ba wani ɓoyayyen abu bane saboda haka muna da farin ciki a dubi wani waje a basu akwai wurare da yawa inda misali kamar jejin galambi za a iya zuwa diba musu makabarta jejin galambi hekta nawa ne yana da yawa kai a baya ma a baya ma zaman da muke da su muna nuna musu idan suna da wata bukata na makabarta na gwamnati fa idan sun gayyaci mutane yau lambayar da mu je don mu taya su koka ma gwamnati ta sama musu inda ya dace su yi wannan su yi wannan makabarta nasu amma gwamnatin jihar Bauchi ta magantu tare da yin bayani filla-filla akan matsayarta game da wannan al'amari sunana comrade Muktar Gida ni ne babban mai ba gwamna shawara akan harkokin yada labarai da faɗakarwa gwamnati na so ta sanar da al'umman jihar Bauchi cewa ta samu takarda na neman izinin samun fili daga kungiyar kiristoci na najeriya amma reshen jihar bauchi a ba su fili hekta hamsin domin su yi makabartansu a wannan wuri din wato a gunduman bayara bayan babban asibiti na bayar wato general hospital kuma wannan fili da ke wannan gurin gaba ɗaya fili ne da ya jibanci hekta wajen 470 to ana cikin wannan lamari sai gwamnati ta kafa wani babban kwamiti wanda ga ƙarƙashin mataimakin gwamnan jihar bauchi da distinguished sanata baba Tela da ƙwararru a harkan fili da kuma safiyo je su duba wannan guri su gani domin ita abin da gwamnati take kullum idan za ta ba da fili to dole ta duba menene ya jibanci filin na akwai rikici a kansa na gwamnati ne ko kuma akwai wasu abubuwa da zai hana a ba da wannan filin to matafiyin gwamna suka je suka duba da ƙwararru aka tattauna kuma ina so in sanarwa al'umman jihar Bauchi cewa har yanzu ba an ba da wannan fili ba ne kuma kafin ma'aikatar filaye da safiyo ta ba da fili sai an bi abin da ake cewa ƙa'idodin ba da fili kuma idan fili na mutane ne to dole gwamnati ta biya kuɗin diya wa duk wanda aka karɓi filinsa kuma gwamnati ta ce da musulmai da kirista wanda suke jihar bauchi kowa na da dama ya nemi fili domin ya yi abu na gida na kansa ko kuma wani abu na muhalli ko kuma wani abu na addininsa amma mutane su sani cewa sai in ta ba da dama kuma daman sai an bi ka'idodi kuma kamar yadda muka sani mai girma gwamnan jihar bauchi tun da ya zo kan garagar mulki shekara uku da rabi da suka wuce yana girmama addinan nan guda biyu musamman malamanmu da fastocinmu saboda haka a wannan yanayi mai girma gwamnan jihar bauchi da gwamnatinsa yana kira ga dukkan wani al'umma na yola bayara community da su kwantar da hankalinsu kada a tada wani tarzoma wannan ka'idoji na ake bi na ba da fili ba a riga aka ba da filin nan ba gwamnati ta san ita abin da ya gama domin ita ma ba ta so tashin hankali ba kuma za ta bi abin da ya dace kuma za a yi komin nan sha Allah a cikin ka'ida da kwanciyar hankali. Muktar ke kenan hadimin gwamnan jihar Bauchi game da hulɗa da jama'a da yaɗa labarai. kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu da rashin aiki daga labaita Koya wan banza ko sata